Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد وعلى jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. tuma da lanzu lokacin da za a gyara sama domin a saurari labaran duniya. muhimman kansu. fara tattaunawa domin warware rikicin yankin tigray na kasar habasha a kasar afirka ta kudu gwamnatin kasar rasha ta fada da jerin sunayen jami'an tarayyar turai da ta haramta wa shiga cikin kasarta ta majalisar dattawan najeriya ta fara binciken shirin ayyuka na jama'a da aka kashe kimanin naira biliyan 52 a kansu yanzu kuma ga labaran da ke dake wakilan gwamnatin habasha da kuma dakarun tigray da ke adawa da juna sun fara tattaunawar zaman lafiya a pretoria kasar afirka ta kudu kamar da gwamnatin kasar afirka ta kudu ta sanar wanda shine zaman taro na farko a hukumance tsakanin bangorin biyu waɗanda suke fada da juna ban shafi kusan shekaru biyu ana kazamin fada tattaunawar zaman lafiya wadda aka kira domin samar da zaman lafiya da fahimtar juna da kuma rawar rikicin da ya barke a yankin tigray an fara ta ne je talata kuma za a kawo ƙarshen tattaunawar a ranar talatin ga wannan wata na oktoba in ji vincent mugunya kakakin shugaban kasar afirka ta kudin cyril ramaphosa ya ce afirka ta kudu a shirye take ta zama mai masaukin baki da kuma ba da taimako ga tattaunawar zaman lafiyan inda ya kara cewa kasar na fatan tattaunawar za ta kai ga samar da zaman lafiya mai dorewa ga al'ummar habasha taugar kungiyar tarayya afirka karkashin jagorancin tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo ne dai ke shiga tsakanin tare da tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar afirka ta kudu mlambo chuka rikicin da ya faro ne a watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan habasha abi ahmad ya aika da sojoji zuwa yankin tigray bayan harin da aka kai akan sansanin sojin kasar ta habasha ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar da faɗaɗa jerin sunayen jami'an ƙungiyar tarayyar turai waɗanda aka haramta wa shiga cikin ƙasar ta rasha a matsayin martani ga matakan rashin aminci da kungiyar tarayyar turan da majalisar dokokin tarayyar turai suka dauka kan rasha ma'aikatar harkokin wajen rashin ta tabbatar da cewa takunkuman sun shafi wakilan kamfanin samar da makamai da kayan aiki na soji na tarayyar turai waɗanda suke da hannu wajen samar da kayayyakinsu ga gwamnatin ƙasar ukraine har ila takunkuman sun shafi 'yan majalisa da kuma majalisar dokoki ta majalisar tarayyar turai sanarwar ta nuna cewa dangane da haɗe lardunan donetsk da kuma lugansk da kuma yankunan kherson da kuma zaporozhia tare da ƙasar rasha wannan ya daidai da doka domin kuwa al'ummomin yankin ne da kansu suka zaɓi hakan ba tare da wani tilasci ba sanarwar ta ƙara cewa muna kallon waɗannan matakai na ƙungiyar tarayyar turai a kan rasha a matsayin haramtacciyar doka da kuma zagon ƙasa ga ikon shari'a na majalisar ɗinkin duniya to jama'a masu harkar da afa labaran suna zo muku daga hausa radio boh a birnin tehran kwamitin majalisar dattijan najeriya wanda ke kula da asusun gwamnati a ranar jiya talata ya fara bincike akan shirin ayyuka na musamman na naira biliyan 52 da gwamnatin tarayyar najeriya din ta aiwatar a shekarar 2020 rahotanni dai sun ce shirin wanda hukumar kula da ayyukan yi ta ƙasa ƙarƙashin kulawar ƙaramin ministan kwadugo samar da ayyukan yi a najeriya din aka gudanar da su an yi na daukar matasa dubu daya aiki a kowace karamar hukuma daga cikin kananan hukumomi 774 na najeriya har tsawon watanni uku mambobin kwamitin a wannan zaman bincike na ranar jiya talata sun gano cewa naira biliyan 26 daga cikin jimillar naira biliyan 52 waɗanda aka kashe a kan shirin an sami su ne daga service wide vote kwamitin yana binciken naira trillion biyar na service wide vote da hukumomi 252 suka kashe daga shekarar 2017 zuwa 2021 gwamnatin kasar amurka ta buƙaci jami'an diplomasiyyar ta da suke aiki a birnin abuja na taron najeriya da su fice daga garin domin kaucewa har-haren ta'addanci wanda ta ce na iya faruwa kowane lokaci magata harkokin wajen kasar amurka ta gabatar da wannan sanarwa wadda ta buƙaci ficewar jami'an diplomasiyya waɗanda ayyukansu ba su zama wajibi ba da su bar birnin saboda barazanar tsaro ita dai wannan sanarwa ba ta bayyana shirin kwashe jami'an diplomasiyyar na amurka ba amma dai ta gargaɗi ga amurkawa akan kaucewa tafiye-tafiye waɗanda ba su zama wajibi ba zuwa nan da can a cikin najeriya saboda damar da ake da ita na yiwuwar aikata laifukan ta'addanci wani gargadin da yana zuwa ne kwana biyu bayan wanda aka gabatar karshen mako wanda yake cewa akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a birnin abuja kuma tuni wasu kasashe na yammacin duniya irin su burtaniya kanada da kuma australia su gabatar da irin nasu hasashen to jama'a masu rari karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi akan yadda manoma a najeriya suka fara ƙidaya asarar da suka yi daga ambaliyar ruwan sama da ya faru a cikin watannin bayan nan sai dai kafin nan za mu leƙa ƙasar kenya inda aka samu wani gagarumin sauyi ta fuskar siyasar abinci da hukuma ta dawo da aiki da abincin nan da aka sauya wa kwayoyin halitta da ake kira da gm da fatan za kusance tare da mu domin da yadda shirin zai gudana. abinci wanda aka sauya wa ƙauyen halitta wanda ake kira da gm a takaice ya daɗe da zama batun da ake takaddama a kansa shekara da shekaru ba kuma a cikin ƙasar kenya kaɗai ba ƙasashe da dama na duniya sai dai a ƙasar kenya gwamnatoci da suka gabata sun rika cece ku ce akan yin amfani da shi ko kuma a'a don haka sai zama wani jigo na siyasa a wannan ƙasa da shekaru goma da suka gabata aka haramta amfani da shi baki ɗaya wato an haramta shuka duk wani iri wanda aka sauya wa halittarsa kamanni ko kuma shigo da abincin da aka samar daga wannan iri da aka sauya wa ƙwayoyin halitta sai dai da alama a wannan lokacin an samu sauyin matsayi na gwamnatin kasar ta kenya sabuwar gwamnati ta william ruto ta amince da a dawo da shuka irin da aka saya wa ƙwayoyin halitta kamar kuma da ta amince da a shigo da nau'o'in abinci daga waje wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka da ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar fari wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a tsawon shekaru arba'in idan kuwa masu sauraro ba su manta ba a ɗaya daga cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana a kan wannan batu na fari wanda ya addabi wasu ƙasashe a gabashin afirka inda hukumar abinci ta duniya ta yi kira da ɗauki mataki na gaggawa saboda ganin an taimakawa waɗannan ƙasashe to gwamnatin ruto ta ƙasar kenya ta kafa dalilin halatta dawo da abincin da cewa irin kayan abincin da aka sauya wa halitta yana jurewa sauyin yanayi ya kuma tsoro a cikin wurin da ake da ƙarancin ruwa ko kuma ake fuskantar fari. noma dai yana daga cikin ginshikan da tattalin arzikin ƙasar kenya ginu da shi inda yake baiwa ƙasar kaso ashirin cikin ɗari na kudaden shigarta a yanzu dai ƙasar ta kenya ta zama ta biyu a nahiyar afirka bayan afirka ta kudu kenan wacce ta amince da rika amfani da abincin da aka sauya wa ƙwayoyin halitta sai dai hakan har yanzu bai sauya matsayar wasu manazarta da suke ganin cewa irin wannan abincin yana da nashin matsalolin da suka shafi kiwon lafiya to idan muka nufi najeriya manoma a ƙasar ne suka fara kirga asarar da suka yi saboda ambaliyar ruwan sama wasu daga cikin manoma a najeriya din sun fara bayyana girman barna da ambaliyar ruwan bana ta yi musu ambaliyar ruwan dai ta shafi yankuna da dama na ƙasar mafi yawanci a arewa galina gawon wata manomiya ce da take da gonar ta kai girman hekta biyar kuma shekarun ta ashirin tana noma gonar take nomawa dai tana a birnin tarayya abuja ne ruwa ya mamaye gonarta da kuma ta makwabtanta hakan ya sa ta fara jin tsoron cewa za ta yi asarar kudaden da ta narka a ƙasa da sun ganin cewa an ci su ambaliyar ruwan sama dai ta lalata hanyoyi da hakan ya sa aka samu tsaiko wajen kai da komowar motocin sufuri musamman masu ɗauke da wasu kayayyakin abinci manoman suna faɗin cewa sanadiyar rashin kyawun hanyoyi saboda ambaliyar ya sanya manoma suna asarar kaso ashirin cikin ɗari na abubuwan da suke domawa aƙalla mutane 600 ne mahukuntan najeriya suka ce sun kwanta dama saboda ambaliyar a can jamhuriyar nijar mai makwabtaka da najeriya kuwa adadin mutanen da aka sanar da cewa sun rasu saboda ambaliyar ruwan sun kai 192 wasu ruwan ne ya lakwame su yayin da wasu kuma gine-ginen da suke ciki ne ruwan ya kassara suka faɗo musu rai halinsa to wani masanin muhalli dai a ƙasar najeriya mai suna ibrahim raji cewa mafi yawancin matsalolin da ake fuskanta da suka samo asali daga ambaliyar ruwan saman su sakaci ne da ganganci irin na gwamnatoci da kin yin abin da ya kamata su wasu manoman dai sun yi asarar kaso 75 cikin ɗari na amfanin gunda suka noma kamar yadda kabir ibrahim shugaban wata ƙungiya ta manoma ya faɗa wa manema labaru to baya ga amfanin gona da aka yi asarar sanadiyar ambaliyar ruwan an kuma samu asara ta dabbobi da tsuntsaye inda a jihar bayelsa wani manomi innocent alo ya sai wato ya bayyana cewa ya yi asara a gwagi har dubu goma mafi yawancin tsuntsayen dai sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutukan da suke a cikin ruwa jihar yobe tana cikin wuraren da suka fuskanci asara mai tsanani an kuma bayyana cewa da akwai bukatar dala amurka miliyan 129 domin tallafa wa manoma To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu. Kafin mu karkara mai ban kwana da kuma muna gace ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuyi na ba ne ba dum ya yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi barin goma gefe in haɗa ku da muhammad mirzamani domin jin irin waƙar da ya tsara mana da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi barin haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurari lafiya Thank you. راهل میشینم عشق تو madalla da muhammad mai zamani a cikin wannan waka da ka gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu domin sauraron son shirya muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng gare sai Allah kuma can an jima da maza je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you